assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar nan gida mai albarka muna gaishe da farkon nomba ƙarshen nomba tsakiyar namba muna gaishe da manya-manyan malamai da shewannan da suke cikin waɗannan gidaje masu albarka to insha Allah saboda 'yan uwa waɗanda suke barno musamman waɗanda suke bibiyar mu a gasurrukan gidan malam mai gobe da nisa musamman abokan wanda suke bibiyar mu a wannan grup mai albarka waɗanda ruwa ya taɓa wasu daga cikin abubuwa na ajijiya na taskarsu na kundaye to alhamdulillah wannan yana daga cikin ayyuka na alkhairi saboda haka duk muhimmancin takardar da kake takama da kai in ka cire ta ka ba ma 'yan uwa bai zama asara ba domin kada wani jarabta ko wani iftila'i ya zo takaddun da kake ji da su ruwa ko wani gobara ko wani iska ko zubewar ɗaki ya zama ya ɓannatar maka ko ya ɓatar maka da su don haka muke taba 'yan uwa shawara akan mu mai da hankali mu wajen duk abin da allah ya bamu mu ɗaga mu bayar to shi wannan ɗaurin baki da za mu sa muku ɗaurin baki ne wadda ban taɓa ganin wani ɗaurin baki irin shi ba a ɗaurin baki ne kusan wadda wasu suke kira da mahaɗa a lahira to insha Allah mu ba fatan mu ba kuma wannan ɗin ma haka ba muna fata duk wanda ya bi ka kuɗi Allah ya hore maka yadda za ka yi ka biya shi domin da dama akwai 'yan uwa waɗanda wasu 'yan kasuwa ne aka bi su bashi wasu manoma ne an biyo su bashi an samu karaya a noma wasu masu kiwo ne an biyo su bashi wasu dai gashi nan dai mutane iri-iri da ba za a faɗa ba wasu kuma allah ya jarabce su da wata magana ne da suke so allah ya ɗaura bakin masu yin ta wasu kuma kwangila ko wani aiki za su je nema gurin wani wasu kuma kaddara ko asara ta sa bashi ya hau kansu wasu kuma jari suke nema gurin ɗan uwansu wanda ya tara dukiya amma ya taimake su ya kasa taimakar su ah, to insha Allah in dai da irin wannan buƙatuwar da ake so a koma ko ake so a karɓi bashi ko ake so a mai da mace ɗakin ta kar mijinta yi musu ko dai wani ayyuka dai makamantan haka to insha Allah ana rubuta wannan rubutu da kuka ga za a rubuta sunan wanda ake so a ɗaura bakinsa za a yi laya za a binne a gidan tururuwa bayan an yi wannan layar za a zo kuma a yi wannan wuridi ya musahilu sahil kullum sa'abin asibahatu fi jiwarin lahi wa amsaitu fi amanin lahi ya danganta da yanayin bukatu ana yin shi kafa 111 ana yin shi kafa 1111 idan magana ta girma ta nauyi ana yin ta kafa 11111 idan aka samu jarabta ko wani abu na wani mummunan laifi ko mummunan rigima ko mummunan wani abu to za a samu jawadu za a rubuta wannan laya kafa daya za a zuba a turara wannan da shi in an yi wannan to za a zo a sai bakar akuya za a cusa wannan layu cikin kan za a naɗe da fatar za a je a jefa a ruwa an jefa ruwa sai a zo a yi wannan lazimi idan abubuwan da ake nema ya zama ya yi girma akwai wani abu da ake kira karudu to za a same shi idan aka same shi amma shi lazumin ya kai dubu ɗari yadda ake yin shi za a yanka babban rago ko za a yanka sa sai a zuba layin 33 a ciki amma shi wannan gaskiya kamar ga wanda yake hannun wata hukuma ko efcc ko wasu hukuma na saudiya an ɗaura mutum irin ɗaurin nan na rai da rai ko ɗaure cikin larabawa ko irin ɗaurin nan na cikin turawa ko irin mutumin da ya zama sikirar kwandam ne wanda an fidda rai ma kawai wannan hukuma ba za ta sake shi ba sai dai ya ƙara rayuwarsa a nan to irin waɗannan mutanen ake wannan aikin bi izinin layi ta'ala ah, insha allahu duk yadda duk mutumin da kaga an yi ma wannan sirri yana hannun hukuma a tsare kai ba a ba wani mutum da za a yi ma wannan yana tsare don hukuma ta tsare shi kaga allah bai kubutar da shi ya kubuta daga hannunsu ba ko wanda yake hannun wani barawa ko hannun wani azalimi ko wanda ya tafi duniya ana neman shi ba a same shi ba to lallai in dai an gwada wannan sirri in allah ya yarda za a samu biyan bukata domin muna aiki da shi kuma duk wanda ya insha allah shi ma zai ga abin da muke gani don alhamdulillah mun wa dubu nan ɗaruruwan jama'a wanda an da ran ƙara rayuwarsa a waje kuma allah ya kubatar da su wasu hannun hukuma wasu hannun barayi wasu hannun azzalumai wasu dai gashi nan da sauransu da haka insha allah wannan kuma ku je ku yi shi za ku ga abin da muke faɗa. don neman ƙarin bayani za a iya kira a 081 300 10609 ko a kira a 080 34 31 21 38 wanda za su neme mu a whatsapp kuma suna iya neman mu a plus 23481 300 kuma muna kira ga wasu masu canar mutane suna ta mana magana da ake kira taskar larabci sun ji su shiru ba su samu su karatuttukan mu to inda wasu wanda za su yi channel channel din dan dora karatuttukan to la ba a san insha Allah mun yi channel da muke kira taskar larabci har yanzu bai bani lok Allah bai bani ikon lokaci na dora wani abu ba mun so mu yi wa channel din channel na biyu to Allah dai bai bada wannan damar ba eh, yanayi na karancin rashin lokaci thank you